صلى الله على محمد وعلى آل النبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. radio hausa voh daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirinmu na rana kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirmu na karshe wato da kidan iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan agustan shekara ta 2022 wanda daidai tara ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kuma sun cewa shekaru 62 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan agustan shekara ta 1960 kasar ivory coast ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa in mulkin mallaka kafin haka dai turawan portugal ne suka fara zuwa kasar ivory coast a cikin karni na 16 miladiya sai kuma ƙarshen karni na goma sha tara wato shekara ta 1891 turawan faransa suka mame ƙasar wannan halin da ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen ƙasar suka fara gwagwarmar neman 'yancin kansu tare da sauran ƙasashen renon faransa a yankin wanda ya tabbata a rana irin ta yau a shekara ta 1960 ƙasar ivory coast dai tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 463 sannan tana makwabtaka da ƙasashen liberia gini mali ghana da kuma burkina faso sai kuma tekun atlantika daga kudancin kasar daga ƙarshe masu saurare kuma san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan agustan shekara ta 1982 aka rataba hannu a wata yarjejeniya tsakanin kasashen amurka da labanan da kuma kungiyar plo karkashin jagorancin marigayi malam yasir arafat akan cewa plo ta fitar da dakarunta daga labanan wanda hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da jiragen yakin isra'ila suke lugudan wuta a kan birnin beirut da sunan yaƙi da mayakan plo inda a kwashe kwanaki tamanin a jere ana gwabza yaƙi tsakanin sojojin labanan tare da mayakan plo da kuma isra'ila ɗaya bangaren. da ƙarshe dai malam yasar arfad ya amince aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya wadda ta kunshi fitar da mayakan plo guda dubu goma sha biyu daga labanan zuwa ƙasashe takwas na larabawa amma duk da haka isra'ila ta ci gaba da kame yankunan kasar labanan wanda hakan ya sa al'ummar kasar labanan suka ɗauki makamai da kuma kafa ƙungiyar soji na sa kai domin yaƙi da isra'ila da a cikin shekara ta 2000 isra'ila ta fice daga labanan babu shiri bayan da ta sha wuta a hannun dakarun sa kai na ƙungiyar hezbollah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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Bismillahirrahmanirrahim ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta yi kira ga kasashen duniya su yi da harin da Isra'il ta kai kan yankin Gaza. Kungiyar Hezbollah ta gaɗi Isra'ila kan duk wani yunkurin wucewa da iri kan ƙasar Lebanon. Tawagar Najeriya ce a kan gaba a Afirka da lambar zinariya tara a wasannin ƙasashen renon Ingila. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gaɗi ƙasar Saudiya kan zartar da hukuncin kisa kan wasu masu 'yan ƙasar Bahrain. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta yi kira ga ƙasashen duniya da su yi tir da haran da Isra'ila ta kai kan yankin Gaza. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Amir Abdullahiyan da ya ke da wasiƙa ta nuna damuwa ga ƙasashen musulmi game da haran da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai kan al'ummar Gaza inda ya sanya diyar shahadar mutane ashirin da hudu ya zuwa yanzu ciki hadda yaro dan shekara biyar ta jikata wasu guda ɗari biyu da goma sha biyar. a cikin wasu da yaki wasu kajiyar ɗan ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da shugaban ƙungiyar ƙasashen 'yan ba ruwanmu da kasataren ƙungiyar tarayyar afirka ya zo alhaki kan haramtacciyar ƙasar isra'ila na duk wani rikici a gaza da sauran yankunan falasɗinu. wannan yana zuwa ne a lokacin da sojin isra'ila suka sake kaddamar da hari a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke arewacin gaza tare da kashe falastinawa guda shida tun a ranar alhamis ta gabata ce isra'ila ta fara kai hare-hare a yankin gaza ya sanadiyar shahadar falasɗinawa a dama ciki har da taisirar aljabari wani kusa a Qudus Brigade bangaren soji na kungiyar jihadar Islami tare kuma da rusa gidaje sama da hamsin. Kungiyar Hezbollah ta gargaɗi Isra'ila kan duk wani yunkurin wuce gona da iri kan kasar Lebanon. Babban sakataren ɗin kungiyar Hezbollah sai Hassan Nasrullah da yake jawabi kan ranar Tasu'a wato tara ga watan Muharram na shahadar Imam Hussein alaihi salam yankin dahiya da ke birnin beirut ya mika ta'aziyya ga kungiyar jihadar islami kan shahadar kusa a kungiyar taisir jabari sakamakon harin ta'addanci da isra'ila ta kai a yankin gaza nasrullah ya bayyana kisan gillan da isra'ila ta yi wa dan gwagwarmayan a matsayin ta'addanci da ya kamata kowa ya tur da shi ya ce mayar da matani da dakaran gwagwarmaya suka yi kan isra'ila ya yi daidai haka zalika ya gargaɗi isra'ila game da duk wani yunkurar lissafi kan ƙasar labanan domin hezbollah tana da ƙarfi fiye da kowane lokaci a baya kuma ba taba daga kafa ko kaɗan kan haƙƙin ƙasar ta ba da yake mayar da martani game da barazanar da ministan kuɗi na isra'ila ya yi kuwa na shafe yankin dahiya a doron ƙasa ya ce kwanaki za su zo a nan gaba su ne kawai za su bayar da amsa kan wannan barazanar domin kuwa dakarun gwamnatin falasɗinu na labanan sun tabbatar da cewa za a iya yin galaba kan dakarun isra'ila kuma wulakanta su. Tawagar Najeriya ce akan gaba a Afirka da lambar zinariya tara a wasannin kasashen renon Ingila. rawatanni sun bayyana cewa tawagar 'yan wasan Najeriya ne akan gaba a Afirka a gasar kungiyar kasashen Commonwealth da aka kammala a birnin Birmingham na Birtaniya. Banda ta samu lambobin zinariya guda tara inda ta gaban kasar Afirka ta kudu bayan ta samu lambobin zinariya bakwai azurfa takwas sai kuma ta gulla guda goma sha ɗaya jimilla suka hada suka zama guda 26 wannan shine karan farko da tawagar ta najeriya ta nuna irin wannan bajinta inda samu mabin zinariya tara azurfa uku sai kuma ta gulla guda tara sai dai har yanzu akwai sauran wasanni da suka rage da ke nuna yiwuwar samun canji a sakamakon da aka sanar yanzu aka dai kasar australia ita ce ke kan gaba da lambobin yabo 155 zinariya 59 sai azurfa 46 sai kuma ta gulla hamsin ƙasar ingila ya masaukin baki ita ce ta biyu da lambobin yabo 148 zinariya hamsin azurfa hamsin da biyu sai kuma ta gulla arba'in da shida kanada ce ta uku da lambobin yabo tamanin da hudu zinariya ashirin da biyu azurfa ashirin da tara sai kuma ta gulla talatin da uku a nahiyar afirka najeriya na da lambobi talatin zinariya tara sai azurfa takwas sai kuma ta gulla guda goma sha uku To masu saurare da ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi ƙasar Saudiya kan zartar da hukuncin kisa kan wasu matasa biyu 'yan ƙasar Bahrain. Masar Ɗinkin Duniya ta sake ta kiran ta yi wa ƙasar Saudiya na ta dakatar da zartar da hukuncin kisa da ke shirin yi kan wasu matasa guda biyu 'yan ƙasar Bahrain da take zargin su da ayyukan ta'addanci. Kuma ta buƙaci a gwamnati da bincike kan zargin da ake yi na gana musu azaba da ya tilasta musu amsa laifukan da ake zargin su. A cikin wasikar da manzon musamman na Masar Duniya ya tura wa gwamnatin Saudiya ya buƙaci ta gudanar da bincike kan zargin da ake na da matasan guda biyu musulmi 'yan shi'a don tabbatar da cewa an sake musu shari'a da ta daidai da dokokin ƙasa da ƙasa. Majalisar ta ƙara da cewa amsar da gwamnatin Saudiya ta bayar bai ƙarin haske akan ko an gudanar da binciken da ya dace kan zargin sarwa ba ko ko a'a. daga karshe ta ce sun ji da dawa gwamnatin saudiya cewa duk wani azargin azabtarwa dole a gudanar da bincike mai zurfi rashin hukuma mai zaman kanta da karshe za ku ji cewa gwamnatin kasar mali ta amince da shigar da tsoffin mayakan 'yan tawaye dubu ashirin da shirin sojojin ƙasar gwamnatin ƙasar mali ta rarraba hannu kan yarjejeniyar amincewa da shigar da tsoffin dakarun 'yan tawayen arewacin kasar su dubu ashirin da shida cikin jerin sojojin ƙasar a wani bangare na yarjejeniyar da suka cimma da tsohuwar ƙungiyar neman 'yanci a kasar an cin yarjejeniyar ce a wani taron da aka yi tsakanin bangorin biyu tare da yanke shawarar buɗe sabon babi a yarjejeniyar su ta kishi ta cinyewa na tsawon shekaru da suka gabata daga cikin waɗanda suka halarci wajen taron akwai manzan musamman na sakajin masar ɗinkin duniya da kuma shugaban dakarun wanzar da zaman lafiya a ƙasar mali el kasim wane da sauran jakadun kasashe daban-daban. Yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da aka yi tsakanin gwamnatin ƙasar da mayakan 'yan tawayen arewacin ƙasar a shekara ta dubu da goma sha biyar dukkan ɓangaren biyu sun yi alkawarin kawo ƙarshen abin da ke jawo tashin tashina a yankin baki ɗaya. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan mu koma noma tare da mustapha adam mu koma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma gona shiri dai wanda muka saba ku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a kan jawabin da ya fito daga babban darakta na kungiyar abinci ta duniya wato fawo ga ministocin kuɗi da kuma gwamnonin manyan bankunan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a yayin taron bayanan da kasashe masu karfin tattalin arziki suka yi babban darakta na kungiyar abinci ta duniya wato fao ya yi magana da ministocin kuɗi da kuma gwamnonin manyan bankunan waɗannan ƙasashen akan a yi azama ta bunƙasa samar da abinci a duniya babban daraktan hukumar ta ta duniya ku dangu ya yi wa mahalatta taron bayani akan yadda a shekara ta 2021 da ta gabata yawan mutanen da ya kai miliyan 828 suka fuskanci matsalar abinci da yunwa a duniya hakan kuwa yana nuni da samun ƙari na masu fuskantar matsalar abincin da kaso 46 cikin 100 idan aka kwatanta da shekaru biyu da suka gabata wato shekara ta 2020 yayin da a shekara ta 2019 mutane miliyan 150 ne suka fuskanci matsalar ta rashin abinci gabanin bullar cutar corona ta zama annoba a duniya kusan mutanen duniya biliyan 2.3 ne suka fuskanci karancin abinci mafi tsanani sai dai a cikin shekara ta 2021 an samu karuwar mutanen da miliyan 350 waɗannan alƙaluman da aka fitar gabanin barkewar yaƙin ƙasar ukraine ne wanda shi ma taka tashi rawar kuma yana ci gaba da takawa wajen ƙara tsanantar yanayin da ake ciki na ƙarancin abinci da kuma tsadarsa a duniya. kasashen rasa da ukraine da suke yaƙi da juna su ne a gaba-gaba wajen baiwa duniya abinci da kuma takin zamani don haka yakin ya jaza karuwar farashin kayan abinci a duniyar har ila yau babban daraktan hukumar abincin ta duniya ya ce waɗannan dalilan da aka ambata za su ci gaba da yin tasiri a cikin harkokin abinci musamman a cikin ƙasashe da damar suka dogara da masu yakin wajen samun abin da za su kai bakin salati za kuma ɗauki watanni da kuma shekaru masu yawa a nan gaba ana rayuwa da wannan matsala dama dai gabanin barkewar yakin a tsakanin rasha da ukraine farashin kayan abinci sun yi tashin goron zabi saboda katsewar jigilar su zuwa kasuwanni da kuma karuwar kudin makamashi to wani fage na harka gona da yakin na kasar rasha da ukraine ya shafa shine takin zamani domin kasar rasha tana sahun gaba wajen samarwa da duniya wannan sanadari da akwai wasu ƙasashe guda goma sha biyar a duniya da suke a cikin nahiyar turai da asiya da can yankin amurka waɗanda suka dogara da samun kaso 30 cikin ɗari na dukkanin takin zamanin da rasha take samarwa daga cikin waɗannan ƙasashen da akwai brazil india da tarayyar turai hauhawar farashin kayan abinci da ake samu da kuma yadda kayan aiki irin su takin zamanin da maganin kashe kwari da kuma hakin da dabbobi suke ci duk sun takarwa wajen rage manoma kudaden shiga babban daraktan hukumar abincin ta duniya ya kuma bayyana cewa wannan yanayin da ake ciki zai iya haifar da matsaloli biyu muhimmai da su ne ci gaba da tashin farashin kayan abinci sannan kuma a lokaci ɗaya karuwar talauci a tsakanin manoma saboda wannan yanayin da aka shiga ne babban daraktan kungiyar ta abinci ta duniya ya kirayi ministocin kudade na kasashen kungiyar ta g20 da kuma manyan manajojin bankunansu da su shiga cikin shawarar da ya kawo ta kafa asusun taimakawa kasashe 62 da suka fi fuskantar matsalar abinci a duniya asusun da hukumar abincin ta duniya ta bijiro da shawarar a kafa shi zai taimaka wa kasashe da suka fi fuskantar matsalar abinci su biya kudaden shigo da kayan abincin da suke bukatuwa da su domin hana barkewar rikici da tashe-tashen hankula a cikin gida saboda yunwa. Pawo ta taɓa fitar da bayani da yake nuni da cewa ƙasashe 62 da suke shigar da abinci suna kashe kudaden da suka kai dala biliyan 24.6 kuma zai shafi mutane da adadinsu ya kai biliyan 1 da miliyan 79. daga cikin manufar asusun da ake son kafawa da akwai ƙara yawan abincin da ake noma a duniya kuma zai ƙara bunƙasa shirin da yanzu majalisar ɗinkin duniya take da shi a kan harkar noma to masu haro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum da yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe iraniyawa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake sauraron a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin samiyar kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran to da yake muna cikin ranaku na juyayen ashura ne na zagayewar shahadar imam hussein alaihi salam don haka za mu gaitu muku mawaƙa da suka yi mana waƙe-waƙe baran haɗa ku da nadir ismail zade domin ji irin waƙar da ya tanadar ai saurari lafiya سنامت میوزد saurari Nadir Ismail Zade kenan a cikin wannan waka da gabatar mansu juyayi da fatan mu da sun gamsu da wannan waka da suka ji. Kuma a nan zan zamu shirin gan lokacin alharan mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin ji mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan mu adin wasu labar shirin kammala ni da na kasance ta ku a cikin shi nake cewa ku bibiye mu a shafin na ragizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa barakatu.